para colgar es... ¿Dónde irin kemuwa da kiɗin wanda mutanen da ke anguwar da filin polo suka yi kenan sakamakon wani hari da aka kai masu yammacin jiya da ke san cewa yan kungiyar boko haram ne suka kai tun da misalin karfe biyar na maracin ne dai aka dinga jin kalin kada ne wanda ake san cewa yan kungiyar boko haram din ne suka yi kokarin kutsawa cikin garin maiduguri wanda daga bisani aka ce rundunar sojan najeriya ta taka musu burki tare da taimakon wasu yan gari an dai kwashe kusan awanni uku dai ana ta jin kalin harbe-harbe tsakanin rundunar sojan ƙasar da kuma waɗannan mahara wanda hakan ne ma ya sa mazauna wannan anguwa da ake kira Jiddari Polo da kuma wasu da suka fito daga bangaren barikin da ake gira giwa barak da suka tattare nasu ya nasu suka fice daga cikin anguwar yayin da mafi yawansu mata ne da kananan yara mafi yawansu dai suna tafiyan kas ne wasu su ko takalma babu a kafafunsu wasu ko dan kwali babu a kabunansu yayin da wasu mazajen ke cike da kananan yara suna ta jin hannayensu akan titi don zuwa wani wurin na daban na ji zan tada wasu daga cikin sunan samu suna irin wannan tafiyar kafa da ma yadda hirin namu ta kasance. Ina za ku je ne yanzu wurin. Na za ku je? Ina ne ciki? Daga Sidaru ku je? Eh. Eh. Amma za mu ya sauki ya ko? To Allah kare karewa. Allah kare. Lala, ku yan Sidaru da ko polo? Eh. Sidaru polo? Ya yanayin Sidaru yake yanzu? To ga shi zai kayan ku da yayan ku ko? To na ku je yanzu? ko ma ko can da kama za ku je yanzu to Allah kare mama ke ba ji dare ko daga ko kolo ni za ku je yanzu eh wange da kama da za ku tafi amma yanzu a can din ana harbe kan har yanzu daga bisani na kuma ji jirgin mayakan sojan najeriya na tasha shawagi na alamun cewa yana kokarin farauto waɗannan mahara ne na ji kuma jirgin sanin zagaya na yawo a cikin wannan dare na alamun na kokarin farauto waɗannan mahara kenan sai dai a wani rahoton na daban gwamnan jihar borno honar buka shatima wanda kuma ya kasance shugaban gwamnonin arewa goma sha tara ya kushewa kungiyoyin matasan nan na arewa da suka ce ya kamata yan kabilan ibo da ke arewacin kasar su fice daga wannan yanki wanda gwamnan ya ce san wannan bai dace ba kuma kundin tsarin mulkin kasar nan ya bai wa duk wani kabila ko kuma kowane addini ya zona duk inda yake so. I wish once again the position of the Northern Governors and speaking on their behalf and have contracted a number of them, and all in Indonesia are condemning. The media has a very powerful role to play. ya ce ina so sake jaddada matsayin gwamnonin arewacin kasar nan ina magana ne a madadin su kuma na yi magana da damar su ta wayar tarho dukkanin mu dai muna Allah wari ne da wannan mummunan ajiya ta haka ina kira da kafafen yatsa labarai da su daina yada irin waɗannan akidu na waɗannan matasa da dukkan mu ne kuma dukkanin mu 'yan Najeriya ne Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.